Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zan yi muku bayani akan yadda zaka saka wa waya Android launcher BlackBerry yadda zaka sa launcher BlackBerry yadda zaka maida wayarka kamar BlackBerry yau da wannan launcher sai ka shiga cikin Play Store ka je ka rubuta BlackBerry launcher kawai za su nuna maka ita sai ka dauko ta kaga yadda logon ta yake a nan waje bisa wani dalili ne ba za mu samu damar iya ajiye muku link ɗinta a ƙasan description ba ko kuma a comment na farko ba amma dai za mu yi ƙoƙarin ana da magance wannan matsalar yauwa sai ka zo ka samu sai ka je play store ka yi download wannan launcher da zaran ka yi download ɗinta ka gama install ɗinta dama me za ka yi idan ba open ba kuma bari mu open ɗinta kamar haka yau ka gani ta nuna mun to change your home screen to the blackberry launcher select in the, select it in the home setting yau to bari mu taɓa setting ɗin mu je ya kai mu yau gashi nan nan wajen abinda take son bata dama tana son bata damar ta yi wace launcher ya kamata wace launcher zan mai da abin kai idan na tuno maka wannan abin sai ka tsallake dukkanin wannan tsare tsare sai ka taho wannan home app din yawa sai ka taba ya kamar haka ka gani nuna maka lancar guda biyu sai ka eh, yanda idan duga ne na kan wannan lancar ta kan wayar sai ka maida shi kan wannan lancar yawa ka gani yadda na maida shi ga nan automatic ya maida mana ita ka gani ka gani ga nan ta fara nuna mun tsare-tsaren ta yawa yawa na yi next yawa ga nan okay yau ga nan kaga tsare-tsaren da ta bani kaga tsare-tsaren nan ta bani yanzu ka gani wayar ta koma kamar blackberry ta koma tsarin blackberry ga nan watch gas ɗin nan ga shi nan tsare-tsaren wayar ta ajiye min a nan wajen irin abubuwan da ta ajiye min a nan wajen yauwa kaga irin abubuwan ga abubuwan sha'awa idan wannan idan idan wannan wallpaper ta burge ka zaka iya zuwa play store kace kai downloading ɗinta yauwa ka gani nan ma ga bayanin da ta ajiye min ga wajen kuma da zan iya sacin sacin ga wajen kuma da ga wajen ga setting can daga nan sama ga shi nan wannan shine nan saitin ɗin wallpaper ga shi nan privacy and set wallpaper ga shi nan dai abubuwa da yawa zan iya saita abubuwa da yawa a cikinta ga shi nan ta bani abubuwa da yawa sai wacce na zaɓa yau ga nan home screen or lock screen amma dai ni ba zan zaɓa ba saboda zan ƙara zuwa zan iya zuwa in canza ta ne wani lokacin idan na gaji ita yau ɗan uwa yau ɗan uwa da zarar wannan idan wannan bidiyon ya burge kai mana alamar subscribe kai mana like in baka mana alamar subscribe ba ka ita ma ka danna mana wannan alamar ta subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba